amfani da wannan dama ina ƙara jajantawa mutanen maiduguri ma'ana jihar borno dan gida kuma yarwa wannan ibtila'i da ya faɗa mutanen maiduguri abin ya taɓa ni sosai kuma abu ne wanda ba kowa zai san abin da ake ciki ba sai wanda yake garin ko kuma wanda ya je gani saboda wani an gaya masa wani abu ya faru ambaliya ta faru a maiduguri ko kuma barno kawai zai ce ai magana ce ta ruwa to gaskiya abin ya wuce inda kowa yake tunani kirana a nan duk wanda yake da dan uwa a maiduguri akwai bukatar ya taimaka ma dan uwan shi yanzu in dai dan uwanka kai me aka ce ko dan uwa ne a matsayin musulunci wanda ka san kun taba alaka da shi yana barnato yanzu nan yana bukatar taimako a wannan gabar dan duk lokacin da mutum ya je asibiti a lokacin yake neman magani ko yake neman likita abin da yasa na faɗi haka wasu da yawa ba san abin da ke faru ba ya ya ka abin da ya faru ba wanda yake a jihar Borno yanzu ya wannan abin da ya faru akwai mutane da yawa waɗanda sun kwamace su zauna a inda suke da koma gida ya su koma gida dan duk abin da yake cikin gidan ya dagule ya lalace kaga wani Allah in ka shiga gidan ka kulle wani ma bai sa abin da ke ciki ba shi yasa yawanci suke fitowa dole wani gidan nasu ruwan ya janye ko ya kusa janyewa amma dai dole ya fito waje babbar rigimar mu anan ana ta kawo gudunmuwa ana ta kawo gudunmawa muna godiya amma gudun wannan gaskiya sai mun ƙara buɗe hannuwa sai mun kara kira ga masu arziki da 'yan kasuwa da gwamnati da 'yan siyasar duguri dole su kira abokansa a wannan gaba su taimaka ma jihar nan saboda yanzu ke neman taimako babban abin da aka fi bukata abinci ne sai kuma abin da ma ba a kawo kai ba magani ana da bukatar magani gwamnati na yin iya nata amma yanzu idan ka kai magani kusan wawa ake yi za ga mutum dubu uku ko dubu biyar a guri daya za ga mutum ɗari uku ko ɗari hudu ba su da lafiya idan ka kyale su baka kwabrin da rashin lafiyar su ba to za ta iya shafan mutum dubu biyu ko uku a nan kaga mai aka wani abu ne wanda ake ciki wani abu ne wanda ya fado maka baka san da shi ba wani kuma zai ga normal abu ne kamar maino ne kamar ai mai aka magana ta ruwa to gaskiya mutane suna cikin ibtila'i suna kuma cikin yanayi na neman taimako kiran da zan kara yi dai duk wanda yake dan uwa a Maiduguri a wannan karan ya kamata ka taimaka masa idan kuma dan uwanka ya tabbata yana cikin natsuwa to ya tabbata akwai mutane a zagaye da shi waɗanda suke buƙatar taimako taimakon nan mu za mu yi wasu ne su mana ba mu din nan mu za mu yi mu din nan mu za mu kira masu yi su taimaka ina kira ga al'ummar duniya gaba ɗaya ina kira ga mutanen najeriya muna duk waɗannan najeriya da yake wata ƙasa ya kamata akwai buƙatar yanayi ne na a taimaki mutanen maiduguri a taimaki mutanen maiduguri ina ƙara kira gwamnati ina ƙara kira duk wata farsatar ta gwamnati wanda suke da alhaki akan wannan hidimar ya kamata su ƙara kaimi su ƙara lodi na magani da na abinci a ƙara shiga da shi cikin maiduguri muna godiya muna godiya ga waɗanda suke ta kokari gurin taimakawa wanda suke ta kokari gurin yaɗa abin dan mutane su waigo su ƙara taimakawa mutanen nan abin nan kai da kanka za ka iya zuwa kai ka iya aika ɗan uwanka za ka iya ba da sako ga wani wanda ka tabbatar ya san garin ya je ya taimaka wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni dauda adamu kawutu rarara shugaba ko kuma ce president na kungiyar tatin tatin na ƙasa ina ƙara jajantawa kuma shugaban rarara foundation ina kara jaji ina kuma kara kira ga masu taimakawa Allah ya taimake su duk wanda ya taimake waɗannan mutane Allah zai taimake shi ko da addu'a ne assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nagode yana fadin cewa man sawafa walam an jira na aya wannan movement din a ce an jira na aya mu kokari wallahi wallahi an mun kara sosai jira na a wannan hilos din da convoy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 na ambaliyar ruwa daga dam ya mamaye wannan gari allah subhanahu wata'ala muna roƙonsa da sa dukiyar da aka rasa allah ya ninninka duk wanda ya rasa wani abu na arzikinsa allah ya ninka masa kuma allah ya sa ya zamo kafara ma duk wanda suke asaran rayuka da wuraren zama allah ya sa ya zamo su kafara sannan muna kira da gwamnati a yi kokari a taimaka ma waɗanda waɗannan abu ya shafa kuma a bayar da saƙon ya shiga hannun wanda ibtila'in ya shafa sannan saƙonmu na biyu kuma ga dukkan musulmi wannan akwai aya a ciki inna fi zalika la ibratan liman yakhsha lallai akwai abun tsoro da wanda yake tsoron Allah a cikin wannan abu da ya shafa da ya shafi ƙasar jihar Borno wannan yana gwada mana cewa idan Allah ya ga dama cikin kiftawan ido sai Allah ya kawo da mu kamar yadda yake faɗa a cikin ayoyi da yawa a cikin alkur'ani da in Allah ya so ya tafiyar da ku wa ya ciki halkin jadid ya zo da halitta sabuwa gaskiya wannan akwai abin tsoro a ciki ruwa ya fashe cikin dare wannan irin girma na jihar Borno ya mamaye ta in Allah ya ga dama wannan ruwa da ya ga dama kafin azhar sai dai ka jihar Borno ta zama tarihi wannan yana gwada mana mu ji tsoron Allah wallahi wannan aya ne wannan aya ne in Allah ya ga dama wallahi sai ku darijiya kamar yadda ruwan dufana daga karkashin wato kaskon mai masa ko mu ce murhun ruwa a wuta na girki ya fara fita amma ya mamaye duniya to in Allah ya ga dama daga rijiya wallahi sai halaka mu duka sabiya da kai muna kira mutane mu ji tsoron Allah haƙoƙi da muke rainawa na makwabta da 'yan uwa da wanda suke cikin damuwa da yunwa kana ganin sa ba komai ba wallahi hakan yana farantawa fadan Allah rai akan taimakon mutum guda sai Allah ya ɗauki bala'in da za ta shafa duniya gaba ɗaya amma mutum ɗaya ana kallon sa yunwa ya kama shi irin hali da muke ciki kaga mutum a masallaci an yi sallah su salawati kaga masu neman taimako sama da mutum biyar mutum na neman taimako wannan bayi da lafiya wannan bayi da abin da zai ci kuma wasu suna da hali masu hadin su ke taimaka musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga gama magana yace la imana liman bata shab'anan wa jaruhu jayu babu imani ga wanda ya kwana yana koshe amma makwabcinsa yana jin yunwa yau mutane nawa ne suke kwana da yunwa mutane nawa ne suke kwana asibiti suke mutuwa asibiti dan ba magani ga masu hali nan suna da hali mutum ɗaya na da abin da zai ci shekara wani watanni amma bare na bare iya taimako ba sabila alaka irin wannan rashin taimako ma bayan Allah shi ya jawo Allah yake fushi da mu masifu yake yawa muna kiran masu taimako a taimaka ma mutane yawan sadaka na ɗauke masifu da bala'i dan uwanku nake ce assalamu alaikum wa wabarakatuh assalamu alaikum wa ta'ala barakatuhu yan uwa muna jajanta wa mutanen Maiduguri irin ibtila'i da Allah ya kawo musu na ruwa wannan wani abu ne wanda yake na soyayyar Allah wani zai ce soyayyar Allah kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ce idza ahabballahu abdan ibtala'u talahu li yara abu. idan Allah yana son bawa sai ya jarrace sai ya jarrace shi domin ya ga kaskantar da kansa mu su baye irin waɗannan abubuwa in sun zo muna mika su ga Allah saboda tsantsan tauhidin da malaman mu suka koyar da mu shi Ibrahim yana cewa idza kanatil aqdaru min malikil mulki sai ya ce fasiyanu indi ma yusirru wa ma yubki idan dai kaddara in dai daga Allah take daga wurin Allah take sai ce mu daidai ne a mu ma yusiru abin da zai sanya farin ciki wa ma yuki da abin da zai sanya kuka saboda haka wannan jarabawar da Allah ya kawo ta ruwa a garin Maiduguri mu a wurin mu sufaye wallahi daidai ne a wurin Allah shau yana cewa idza ra'aita mazharal jamali la ta daga warda mazharal jalali idan kana cikin kwanciyar hankali kana cikin annashuwa kana cikin jamala kana cikin rufin asiri sai shi ce la ta daga kada ka girman kai warda mazaharar jalali in jalala ta zo maka ɗauka kai ne wanda ka san asalin tauhidi fa kullu laylin hu naharu yace dukkan dare bayan shi ba akwai yini fa kullu usrin hu yusaru dukkan tsanani bayan shi akwai sauki bal kullu usrin hu yusranu ba haka ba duk to jama'a ya zama dole mu koyi faɗan alkhairi da yi wa juna kyakkyawan zato da fatan alkhairi ba don komai saboda Allah subhanahu wata'ala wanda ya halarci mu ya ɗauka ya baka cewa wa ista'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum a lokacin da ya baka ka gode mishi sai ce shi mai karawa ne mutane baka san yadda suka sha wahala suka nemo kuɗi ba suka ga cewa out of generosity and humanitarian halin da mutane suka fada na ciki wanda wannan ita ce karshen musiba da Allah zai jarabta bawa dama Allah ya faɗa mana kullum musibana illa ma kataballahu lana wannan ita ce fiyoli kullum musibana bala'i ya afka maiduguri this is not the first time wannan bayan allah na maiduguri ina roƙon subhanahu wata ya saka muku da alkhairi wato allah yana gwada imanin wannan ƙarshen gwada imani ne allah ya jarabce ku da boko haram ba goma fita da kunci da kangi da boko haram ba gari mata ga zawarawa ga marayu sun yawa ga rashin aikin sakamakon boko haram ta illata tattalin arziki ta kashe iyaye ta kashe mutane da yawa an tafi an ba zawarawa da marayu Allah ya kawo muku gobara wanda gaba ɗaya bai shekara ba wannan gobara ta ta halaka dubin yan kasuwa abubuwa sun faru a gobarar nan har yanzu mutane ba su gama gaida kuɗin su ba har yanzu gwamnati ba ta gama biyan wanda ta ce za ta biya ba Allah ya kawo wannan ruwa na ibtila'i wato Allah yana jarabtar mutanen arziki da bala'i ya gwada imaninsu kuma da man gato gari na Maiduguri gari ne na makaranta Qur'ani kuna ɗaya daga cikin wanda Allah subhanahu wata'ala ya zaba dan Allah ke faɗa mana kai rukun man allamar Qur'ani wa allamu haka manzo Allah ke gaba da cewa wato fiyayye daga cikin ku su ne waɗanda suka karanta Qur'ani kuma suka yi aiki da shi daidai yadda Allah ya turo shi a Maiduguri a karantar da Qur'ani a karantar da hadisi in aka ce Maiduguri kawai magana ake ta kai kasancewa garin ma da ne wannan bala'i ya zo ya faru da ku na boko haram aka zo aka yi na gobara yanzu ga ruwa ya cinye dauda ka rana da haisha umera sun ya dace su taimaka waɗanda waɗannan abubuwan ya shafe su amma wasu na cewa wairi ya suke kaza da kaza dan Allah da annabi ya kai jahili wai baka san menene ne ba ya kai ya ku taron jahilai kai ka ilai fajirai masu kushe aikin alkhairi aikin alkhairin da Allah subhanahu wataala yake farin ciki da shi Allah yake da haƙƙi ya ce da duniya kamar yadda yake bamu labari a cikin Qur'ani Allah zai kalaka ni fa huwa yadin zai huwa yi wa yasqin Allah shi ke ciyarwa shi ke shayarwa shi ke shirewa amma Allah yakan turo mutum a ban kasa wanda zai zo zama wakilin shi wanda zai zo abin ya fito ta nan shi tunda Allah ba zai sako da ratule baka ba sai Allah ya ka dauda ka wuta da Hajiya Aisha Umar a lokacin da al'umma suke cikin matsanancin hali suna dauka suna bayarwa ba ka faɗa mana appointment din su baka san inda mutane suke cin wala ba kawai gani suke ya cancanta ya dace ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ba su kuma dama haka ya dace Qur'ani ya ce ba ma anfiqatum min shay'in fa huwa yuklifun wato duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ya ce yayi abin da ya dace da shi Allah sai ya ce ba huwa khairur razikin Allah shine mai arziki kuma Allah zai yabanna ai Allah ya san da waɗannan to kuma ya san da waɗanda ya ba su kuma suka isi wa na aydihum sun matsa hannunsu sallaha fa nasihum sun manta da cewa Allah ne ke bayarwa Allah ne ke arziki duk mai bayarwa baya rasawa da haka ba iya sa aisha umar da sarara bane ba wannan aikin maiduguri tana cikin tashin hankali da bala'in kuncin rayuwa mutane ba ma ta gidan da za su je su zauna ba abin da za su ci su kai baki mutane suna iya kwana biyu uku wani ma a rasa ma ta ina za a je a ɗau abincin a basu waɗannan bayan allah babu dare babu rana suna ba da gila dafa abinci suna rarara ba abin da ya rarara maiduguri it was from the northwest maiduguri is from the northeast amma out of generosity ka ci da Allah ka ci da mutanen Allah ya faka ku kullum kana ce musu Allah na wallahi ya ku taron yan iska fasikai da kuke zagin rara kuke ganin hasara yake kuke ganin cewa da yake wallahi kuna zaune kuna cikin ranar bala'in duniya Allah zai kira rara rara raye Allah ya warara rara shari'a ya ci rara tafi aljanna duk duniya babu abin da Allah yake so illa ka ciyar ka shayar rara Allah ba kasar ba da daga shekara takwas zuwa yanzu ba mu san dubin mutanen rara ya ci a cikin masiba ba ya taimaka ya ciyar ya yi tafatar ya ba wa jari ba wallahi ko kusa ko nesa ne dai a shekaru na 32 ban taba ganin mutumin da ya kai rara gina al'umma ba as private citizen in private individual wanda ba shi da post din komai a gwamnati waka kawai yake da sana'a shi da inda yake baga baga ya nemo kuɗin shi akalla ba kasar ba a duk wata ukun duniya rara yana impamin nasarar naira miliyan 120 ku duba ga irin abincin da yake raba mutum dubu dari da mutum dubu sittin mutum dubu tamanin mutum dubu arba'in ya raba abinci ya raba kuɗi ka tsaya kai kanka hisabi wanda ka zaba ci ya ina maka irin waɗannan ga rabon da yake abin it go down to grassroots sai ya tabbatar da cewa waɗanda suke bukata abin din su saboda yana da competent a mutanen da a sani cewa su yi da haka it's not all about rarara kaɗan wani abu wallahi ya kamata a ce dukkanin wanda Allah ya wuri mai naira dubu ɗari dubu goma dubu Maiduguri a irin wannan lokacin ba ma kofi da turawa ba a musulmi babu addini ma suna ƙoƙari su tura humanitarian su tura magani su tura taimako barazana wannan kasar garin maiduguri ne garin ma da ta qur'ani wannan qur'ani da muke rerawa idan babanka bai je ba kanka ya je in babanka bai je maiduguri an kwame qur'ani ba kanka ya je in kakanka bai je ba malamin kakanka ya je da haka mu yi duk inda zamu addinin musulunci an gina shi a taimake da taimakon juna to be honest al'umma suna bukatar taimako a garin Maiduguri Allah ya riga ya jarabce su muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba su iko cikin wannan jaraba dama Allah subhanahu wataala ya ga mana cewa hasiban nasu an yatraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun wato jarabtar da Allah zai maka da imanin ka suna da yawa maybe wannan is part of the kaddara an yi boko haram an yi gobara an yi an yau garuwa ya cinye kusan garin wani ya zo yana yi kuma kuna cewa yake ko ko kike wuri Allah yana duba zuciya in inna ma yanzuru ila qulubikum kai baka isa saka goni alkhairi ka ce da bane ba shi da kankin kanshi in dan Allah ya sani to Allah kuma ya san dalilin da ya sai rara muna roƙon Allah ya yawarta arzikin ka ya rufa ka da duniya lafiya ya taimake ka dora ka akan dukkan maƙiyanka Hajji Aisha Umar Allah ya saka miki da alkhairi Allah ya raba ki da lafiya Allah ya baki miji na gari Allah ya riko da hannunki kwarai da gaske kun yi abin ayaba kuma Allah ya faɗa wata rakna alaihi lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh duk da dai abun ya kai kwa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 a bisa ibtila'i da ya same su musamman daga jiya zuwa yau abin ya sananta duk da dai abin ya kai kwana uku ko hudu ambaliyar ruwa yana ta cinye mai duguri to amma daga jiya zuwa yau fitinan ya sananta wanda ba taba gani ambaliya irin wannan ba mu dai a tarihinmu wanda aka yi shi wanda ya ya fi shekara ya kai wajen shekara talatin ko fiye da hakan ba ta kai haka ba don ruwan ba na mantawa ya iso ya wuce budum bayan gidan shehi amma bai shiga gidan shehun borno ba a nan dai ruwan ya saya su madinatu ruwan ya ɗan zo ya kewaya amma bai yi dai irin tasirin da ya irin wannan ba dai duka dai a takaice. saboda haka muna gaya wa muna jajantawa musamman shehun mu shehun borno muna jajantawa a bisa al'ummansa suna cikin ibtila'i masifa ce babba allah ya jarrabe mu sai dai hakuri muna jajantawa gwamnanmu gwamnan mai tausayin talakawa bawan allah gwamnan jihar borno muna jajanta masa allah ya kawo mana ɗauki cikin gaggawa malamanmu shehinanmu 'yan uwa da abokan arziki duka al'umman mutane mai duguri sai mai hakuri mu fawwalawa allah al'amarinmu manzala yana cewa iza a habballahu abdan ibtalahu in allah yana son bawansa to zai dinga jarrabansa wato shi wannan shi ne tsari irin na ubangiji in allah yana son bawa to sai gani ya dinga jarrabansa ya dinga jarrabansa don ya gane yaya imanin nasa yake yaya karfin imani shi yasa annabawa sun fi kowa jarrabawa e, allah yakan jarraba annabawa fiye da kowa allah ya jarrabi manzon allah fiye da kowa to saboda me wai saboda allah ya gane za ku iya hakuri ko ba za ku iya hakuri ba za ku iya kume da al'amari zuwa gare shi ko ba za ku iya kume da al'amari ba yanzu in ka dubi a tarihin mu dai a yanzu a Nigeria a cikin shekarun nan babu inda suka ga imtihani akai-akai kamar jihar Maiduguri mun yi tsawon shekaru muna fama da boko haram haka Allah ya jarrabe mu da shi yanzu Allah ya kawo sauki bara ne ko bariya Allah ya sake jarraban al'umman Maiduguri da kone kasuwar monday market gaba ɗayanta don kusan zaka ce gaba ɗayanta abinda ya rage din bai wuce 1% ba to gashi nan wannan radadin ba ta kare ba sai gashi ruwa ta zo ta cinye kusan 3 quarters na maiduguri jewa al'umma ma da kayansu da komai koma kawai mutane sun fita ne saboda haka yan uwa wannan mu dauke shi jarrabawa ne daga wajen Allah shi yasa Allah ya ce walan nabulu na kumbi shay'in من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات سألنا يا وبشر الصابرين kai wa masu hakuri bishara in ji Allah su waye ne masu hakuri allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda idan musiba ta same su za su ci ai mudun ma gaba daya daga wajen Allah muke kuma za mu koma ga Allah mana a fawwala wa Allah al'amari wanda suke faɗin wannan ɗin ta ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ula'ika humul muhtaduna saboda haka Allah yana son idan Allah ya jarrabi bawansa da shi ya jarrabe shi a dukiyarsa ko a rayuka kowane irin masifa to mutum ya kowwala al'amarinsa zuwa ga Allah shi yasa a wata ayar Allah yana cewa kullun yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa alallahi tawakkalin mu'min kuma ina kira ga al'ummar nigeria mu dunkule mu zama ɗaya mu zama 'yan uwa mu zamanto kamar jiki guda kamar yadda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da yawa idan wani ibtila'i ya samu wasu bangare sai gani ko jajantawa din ma ba a cika yi ba balle ma a kai gudumawa balle ko a kai taimako sai dai in wasu state wanda a shafa su da mai wanda suna da kima suna da daraja amma wasu su ce din in wani masifa ta same su ko kula su ba a yi to irin wannan halayya mu fita daga irinsa ya kamata duk lokacin da wasu 'yan uwanmu wasu masifa ya same su to mu ji kamar mu ya same mu wani state idan wani masifa ta same shi to mu ɗauka dukkanin state din Nigeria ne wannan masifan ya same shi akwai abin da gwamnan zulum ya yi shekarun baya ya burge ni duk da irin halin da yake ciki na boko haram a sokoto ne ko katsina ne wasu 'yan ta'adda suka je suka afkawa wani abu sai da ya tashi ya je ya jajanta musu hatta ya ɗauka ya ba su ko miliyan 20 ne ko nawa ne kaga wannan shine dan uwantaka wannan shine zumunci wazalar sallallahu alaihi wasallam yana cewa mu'mini na mu'mini kal jasad kamar jiki ne idan wani abu dan uwanka mumini ya same shi to tamkar kamar kai ne ya sama eh? saboda me idan jikinka ma'ana idan idonka yana ciwo sai ka gani jikinka gaba daya ya dauki zazzabi idan kunnenka yana ciwo sai ka ga dukkanin jikinka ya dauki zazzabi eh? to haka manza shi ya misalta a ah, a mumini kamar jiki din saboda me wai me yasa jikin ta dauki zazzabi saboda ido yana ciwo suna taya dan uwansu ido radadin da yake ji wai me yasa saboda kunne yana ciwo jiki duka ya dauki zazzabi saboda kunne yana ciwo duk sai suka kai masa gudumawa to saboda haka wannan shi yasa manzo Allah ya kwatanta mu'mina mumini kal jasad wa a wani hadisi kuma kal bunyan kamar gini ne ya shukku ba'dhum ba'dan wannan ya karfafi wannan wannan ya karfafi wannan wannan ya karfafi wannan ma'ana idan za a yi gini ba a yin gini straight ya tafi wannan blog ya shiga wannan wannan blog ya shiga wannan wannan blog ya shiga wannan shine ma'ana ya shukku ba'abuhum ba'dan sai gini ta yi karfi a sa mata fila sai ta saya daram inda blog za a jera shi sur haka ya tafi to kowai ko yaro ne in ya taba shi sai ya faɗi amma idan wannan ya shiga cikin wannan wannan ya shiga wannan to sai gani shi yasa aka cewa ya shukku ba'aduhum ba'dan saboda haka yan uwa wannan halin da yau suke ciki mummunan hali ne da zunnan muke magana da wani yace tun jiya karfe ko nawa ne yace har yau ba su rinsa ba saboda ruwan da ya shiga musu saboda haka yan uwa daga shugaban kasa shi ma mataimakin shugaban kasa wannan magarinsa ne to lallai kuwa mai maiduguri tana cikin masifa kuma tana bukatar gudumawa na gaggawa al'umma dama suna cikin wani yanayi na masifa na bala'i na yunwa sannan tukuna Allah ya afka musu da wannan abun lallai gwamnonin arewa gwamnonin nigeria senatoci ref refs da ministoci da shugaban kasa lalle hankalinsu ya koma kan jihar maiduguri maiduguri lalle kuwa tana cikin wata masifa mummuna da allah ya jarrabe mu yau wanda yake ana ciki wanda kowa ya ga abin da yake faruwa kusan in ka raba maiduguri kashi uku kusan kashi biyu da wani abu maduruwa ya cinye su to mutane na a ina za su kwana mutane na ya za su ci abinci mutane na ya za su sha ruwa kaga suna bukatan gudumawa ta gaggawa kuma abin da mutane sidi abdulkadir jilani yana cewa loma ɗaya ka sa a bakin musulmi ka sa a bakin ɗan adam ya fi ka gina jami'o'i dubu ya fi ga gina masallatan juma'a dubu saboda haka ba abin da ya kai dan adam a duniya ba abin da ya kai sai dan adam ya koshi dan sai dan adam ya shiga hayyacinsa ake magana gine-gine ko ana magana hanya to wannan sai dan adam ya koshi ne amma ana magana dan adam yana yin mutuwa saboda yunwa wai za za a je a gina wani abu kaza a za a gina makaranta a za a gina asibiti a za a gina kasuwa shi kuma dan adam da ake gina wa masallacin dan adam da ake gina wa kasuwan shi kuma yunwa yana kashe shi to ina me amfanin gini saboda haka muna kira ga 'yan uwanmu gwamnoni arewa gaba ɗayansu gwamnonin nigeria gaba ɗaya lallai kuwa allah ya jarrabi jihar maiduguri da babbar masifa kuma ana bukatan taimako nigeria gaba ɗaya ana bukatan taimakonsu da hankulansu tension naku ya su koma a jihar maiduguri hatta ma duniya ga baki ɗaya ma don musulmin nigeria da na saudiya da afirka da duniya duk 'yan uwan juna ne innamal mu'mina ikhwatun wa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun saboda haka muna jinjina a jajantawa yan uwanmu da wannan ibtila ya same su Allah ya kawo musu dauki gaba daya Allah ya dubi al'amuran Allah ya shiga cikin al'amuran Allah ya kawo musu dauki cikin gaggawa kuma Allah ya dakatar da ruwan daga haka ta yi baya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب يا رب يا رب يا صمد وكن مجيس لنا يا واحد الأحد يا بر يا وتر يا عين المراد أجل يا من لا له شفون كلا ولا ولد أغيس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيه له حق ولا ند أنت غياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له جد فرج لأمة خير الخلق قمهم فرج لأمة خير الخلق قمهم فرج لأمة خير الخلق قمهم ولا ينالهم نصر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 salatan tafta wula nabi ha abuwa da wata sir wata gudu bi ha na abuwa ba sharri wata sir wata kuna na biya wali yan wani sira an ta wali na maula na fani mal maula wani man nasir subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al